tsarin ziyara a cikin haikalin Ezekiel. Wannan ah, mutum ko wannan halitta mai kamanni da halitta ta sama tana da wannan kamanni ta sama wannan mutum mai kama da talakan sama ya zo ya ɗauki Ezekiel da ya kai shi cikin wannan wahayi ah, su kai wannan gewayen wannan haikali. Ah, wannan haikali kuma yana da wuyar ganewa amma ya ɗauke shi eh, ya kai shi wurare guda wurare 25 wannan eh, wannan lamba 25 tana bayyanuwa sau da dama cikin wannan haikali na Ezekiel kuma tana ta bayyanuwa sau da dama wannan kuma lamba 25 tana da wasu eh, tana da kuma wasu mahimmanci ga 'ya'yan Isra'ila musamman waɗanda ke rayuwa can wancan zamani waɗanda ke bin wani dokoki na Musa saboda 25 eh, menene ma ke cewa in ka kasa ta ko A'a, hmm. kama wato in an ruba in in biyar su biyar ne ake ake samun ishirin da biyar ko kenan ko in an raba da biyu ana samun goma da sha biyar wannan nihin wato Ɗan tasowa wato sana'a ceto an doke ɗauke zunuban mutum sannan ishirin da biyar biyu kenan ishirin da biyar yana nuna cewa lokaci ne na na walwala ga 'ya'yan masar kuma sun gaskanta da cewa wannan kwana na ishirin da biyar ga elul wato wata na shidda lokacin ne aka fara halitta ranar ne allah ya fara halitta kenan su ma'ana abin shi Ma'ana wannan lamba su shine ma'ana ko kuma shine halitta ko kuma sake halitta ko kuma bege ne na sabon soma rayuwa kenan za ku ga 25 tana bayyana su da dama amma a wannan shine tsarin wannan haika zagaye na ezekiel wanda ya yi wanda wannan mutum da ya bayyana gare shi ya nuna mashi wa'ayi na farko shine wannan katanga da ke kewaye da wannan haikali eh, za mu zo ga wannan shafe wannan eh, shi ne shafe wanda na samu wanda ya fi kyau eh, kuma wannan shi ne haikalin kun nan ne wannan kogin ne da ke hitowa daga cikin wannan shi ne kogin da ke hitowa daga cikin haikalin ga kofofin nan ɗaya biyu ɗaya uku kofofi guda uku Waɗannan su ne eh, ƙofofi da ke kaiwa ga haikalin. Sannan eh, wannan ƙofofi ne na ciki sannan ƙofofi na kewaye da haikalin ko. Wannan hili ne ga hilin nan na cikin gida sannan ga hilin na cikin haikali kenan. Kenan waɗannan ƙofofi eh, su ne ke ba da kaiwa ga shigowa cikin babban hili sannan akwai ƙofa kuma da ke kaiwa cikin hwala sannan a ciki akwai wannan ƙofa da ke kaiwa cikin wuri mai mafi tsarki eh, in kun tuna tsarin eh, alfarwa ko yana da dangantaka da wannan idan eh, amma bari mu dibi wannan shafe kuma ya kamata a ce ku same shi cikin takardunku ko da yake cikin yaren koriya ne a wannan gefe kuna ganin lambobin ne ga sunan ne sannan wannan tsarin ne na ziyarar wasu wannan wurare ishirin da biyar da ya ziyarta abu na farko shine nan ne ya wuri na ɗaya ga shi nan ga wuri na ɗaya nan na yi mishi shafe ga shi nan na na shine wannan katanga na wajen haikalin da kewaye kenan shine katangaye kuma ga ta nan ne wannan iyaka babba katanga ce ita ce katangar wadda ke kewaye da ina shine abu na farko da ya gani abu na biyu shine wannan ƙofar gabas kofar gabas wadda ke kallon gabas kofa wadda ke kallon kafas ga gabas nan ne sannan ga kofar nan a nan ne kofa ga yadda take kama wannan abin da kuke gani duka wannan duka wannan tsari da kuke gani shine kofar shine kofar shine kofar shi ne abu na biyu da yake abu na uku ya ga wannan kofa eh, ko kuma wannan hili hili na hili wannan babban hili ko eh, na na uku na uku gashi nan ne ga lamba uku nan ne sannan ya eh, wannan kamar kuna ganin ne wani tsari ne da aka yi mai kyau wato wannan tamkar wannan burguna eh, ne da aka hau da aka shimfiɗa a ƙasa wannan kuma shine babban filin gashi nan ne ƙofa ta wannan eh, ƙofa wanda mai kallon gabas ko mai kallon arewa ga ta nan niya sannan eh, kofa mai kallon yamma ga ta nan niya sannan kofa ta hilin ciki wadda take kallon yamma kenan yanzu da ya shiga ta gabas ya shiga ya ga waɗannan eh, tsari ya ga waɗannan kofofi na na kofa ta, arewa sannan ya san kwaiwa wannan kofa ta yamma eh, sannan ya ga wannan ƙofa wadda ke shiga cikin wannan haikali sannan wannan ƙofa wadda ke kallon eh, arewa a yamma eh, Ga shi nan ya ya zo kuma ya komo gabas ya komo gabas ko sannan ya ga ƙofa kuma ta haikalin wadda take kallon arewa sannan ya ga ɗaki inda ake kona turaren haɗaya bari mu je mu nemo lamba tara wannan shi ne ɗaki ɗaki ga shi nan ne ɗaki ne ga shi nan ne inda haɗaya koyawa ake shirya haɗayar ƙonawa nan ne ake shirya eh, haɗaya ƙonawa turaren ƙonawa kuma kayan a kawo shi kan wannan bagadi eh, na haɗayar ƙonawa sannan ɗaki na firistoci wanda ke kula da haikalin sannan ɗaki na firistoci wanda ke kula da bagadi kofa abu na goma kenan abu na goma da ya gani shine wannan ɗakin gashi nan ne ɗakunan ɗakunan na firistoci sannan ya, ya, ga wannan kofa ya ga sha ɗaya ga haikalin nan ne ga ga kofan nan ne kofar nan ta haikalin eh, ya ganta ga ta a nan ne sha ɗaya ya ga wannan eh, wannan haikali ko ko wannan wuri wannan ɗaki na Allah wanda shine wuri mafi tsarki ga shi nan ya ya ga kuma ɗakuna na gefen haikali duka wanda su ma eh, a gefen a gefen haikalin kuna ganin su gasu a nan su ne eh, ɗakuna na gefen haikali duka gasu nan lokacin da ake cewa haikali ana magana kan wannan wannan wannan wannan haikali wuri mafi tsarki ga nan ne sannan ɗakuna na gefe su ne wa'annan gefe suna. nan wannan hoto in na diba nuna muku wannan hoto kuna gani nan ne wannan wuri shine su ne ɗakuna kusan wanda suna kusa da wannan wuri mafi tsarki ɗakuna ne ɗakuna ne mun suna da digiri ta dama sannan wuraren da aka raba zuwa eh, na gabas da yamma na haikali kenan wannan eh, gini da suke fuskantar eh, farfajiyar haikali wannan wuri shi nan ne mm, an gina shi ne eh, nan ne ku gani rabe yake sannan kuma yana a gefen a gefen haikali wajen arewa eh gabas kenan ba a nuna faɗin shi ba amma an waɗi a cikin wannan wuri mai tsarki inda kerubobi da waɗannan itace na dabino suke kenan sha biyar a cikin wannan haikali bagaji kuma na, na icce da ƙofofi uh, da wannan haikali da wannan uh, kuma ga sunanniya wannan ɗaki mai tsarki na firistoci 17 ga sunan ɗakuna masu tsarki na firistoci sannan eh, tsawon katangar da ke kewaye da haikali yanzu an fara lissafa eh, tsawon koko faɗin katangar kenan shine lamba ta sha takwas 19 wannan kofa eh, da ke kallon eh, gabas da wannan bagaji na haɗa ya konawa ga 19 nan ne sannan kofa ta waje wadda take kallon gabas sannan kuma da, da wannan fili a wajen haikalin ga, ta nan ne kofa mai kallon filin haikalin sannan wannan wuri na eh, dafa ruwa ko ba wai firistocin ne ake dawa ba firistoci suna suna suna suna sa naman cikin ruwa su zazzafa shi 20 shi ne wuri na 21 da ya gani ina ki ganin ɗaya gashi nan ne kuna ganin shi ga yana a hagu cikin nan gefe Eh, tamkar gwadala ne nan ne firistoci suke kawo hadayar eh, mutane ba wai mutane suke hadaya amma eh, ba mu za mu shi ba amma lokacin hadaya lokacin kafara shi firist yana kashe dan bunsuru dan bijimi domin kan shi da iyalin shi kuma sai an gafarta zunuban shi domin ya kai ga saduwa da Allah domin neman gafarar mutane kenan bayan ya kashe wannan bijimi Eh, koko wannan eh, eh, akuya domin mutane kenan shi ma yana ba da haɗaya domin kan shi sannan sai ya yi haɗaya kuma domin sannan ya yi haɗaya domin mutane kenan shi yasa bayyana abin guda biyu sannan wannan kofa ta haikali 23 ga ta nan ya ita ce kofa kofa ga ta nan mai shiga cikin haikali sannan ƙofa ta gaba ta waje wadda ke kallon gabas na sani kuna iya ganin da kanku amma in kuna kamani to ba zai zama muku da sauki ba mun shi tare ba sannan na 25 wannan kogi na wannan kogin ruwa wanda ke gan bulbulowa daga cikin wannan gida idan ga ga ga kogin nan ne shine abu nan ƙarshe wanda eh, ya gani cikin wannan wahayi wanda wannan mutumin ya nuna mishi cikin wahayi shi wato abubuwa masu mahimmanci cikin ziyarar haikalin ezekiel a wuri na farko eh, shine katanga a waje wanda ke kewaye da haikalin sannan eh, aya ta sura ta arba'in aya biyar sai ya ce abin na gani haikalin ne akwai katanga kewaye da haikalin tsawon eh, ƙaran awon kuma da yake a hannun mutumin kamar shidda ne ina ji za mu yi magana kan shi a yanzu menene eh, ne wannan kamu da ake magana a nan kenan ya auna wato faɗin wato gwaɓin katangar da tsawonta ko nan ne in kun ɗauka wato kamu ɗaya kamu ɗaya wato tamkar uh, wannan wannan tahin hannu biyar ne kuma yadda suke awon shi ne wato santimita eh, bakwai da ɗigo shidda sannan uh, wannan uh, kuma kamun nan babba wato suna ɗaukar shi cuba guda kenan eh, daga gwiwa hannu zuwa yatsu da yake ba su da abin aunawa kenan suna amfani da hannuwansu amma tsarin awon da suke yi shine wato eh, santimeta 45.6 duk da haka nan a cikin eh, littafin ezekiel wannan yanayin awo da aka yi amfani da shi ya sha bamban da saura na cikin littafi mai tsarki kuna gani nan ne wannan santimita 45.6 shi ne eh, kamu wanda aka saba aiki da shi musamman amma mun karanta a nan cewa eh, wato a hannun mutumin kamu shidda ne sai ya auna faɗin katangar ya sami kamu shidda kenan ko duk kamun da aka yi amfani da shi cikin eh, littafin Ezekiel wato da hannu ne aka yi shi kenan muna ce da shi kamu mai tsawo Ezekiel ya yi amfani da wannan kamu wanda ke zuwa daga gwiwa zuwa can eh, yasu kuma eh, ba ya yi amfani da wata kalma da bace ya yi zancen kamu Wannan ita ce fasara kaɗai da muke iya samu nan muna so mu san da cewa lokacin da Ezekiel ke cewa kamu ɗaya yana nihin wato eh, hannu wato daga gwiwa zuwa tahiyan hannu kenan daga nan niya zuwa nan niya. Eh, wato in muka lissafa wa'annan biyu duka sai mu samu a eh, hamsin da uku da ɗigo biyu kenan daga gwiwa zuwa yatsu sannan da wannan tahiyan hannu shine aka sani da wato wannan kamu mafi tsawo Wannan haikali, wannan haikali na samaniya yana da tsari wato an tsara shi daban yake daban yake da wannan haikali na duniya shine abin da ake nufi. Sannan eh, yana rike da wannan wannan wannan igiya kuma wannan igiya kuma ita ma kamu shidda ne kenan muna gani eh, mita uku ne da eh, ɗigo sha tara. sannan katangar kenan ya ne tsawon ya ne tsawon katangar yake ni ina ji eh, ɗaya mita ɗaya da saba'in da biyu gari ko ina ji kenan eh, kamar tsawo na biyu ne ko kamar zuwa nan eh sannan tsawon da gwabin duka ɗaya da tsawon da gwabin duka ɗaya ne ko kuna iya jiba katanga wadda ga tsawon ta nan eh? ganin katanga ce mai ƙarfi koko tana da sauƙin rushewa kamar katangar ko koko ma fiye da wannan katanga mai ƙarfi lalle za ta iya korar magabta kenan wannan kamun shidda ne ko kuma shine wannan yadda muka gani daga gwiwa hannu zuwa can sama sanda tahin hannu in aka lissawa su kuma kenan santimita 45 da shidda da santimita bakwai da shida kenan za mu samu santimita hamsin da uku da ɗigo biyu kenan wannan kamu shida kenan shine eh, mita uku da ɗigo sha tara katangar kuma eh, ita ce kamu uku da ɗigo biyu eh, mita sannan tsawonta ma haka yake kuma an yi ta ne da gwaɓi amma tana tsawo katangar tana kiyaye wannan tsarki tana tsare wannan tsare tsarki na allah domin ta kare ta hana masu zunubi su shigo muna buƙatar albarka wannan katanga a cikin rayuwarmu wannan katanga ta wannan wuta mai tsarki ta Allah kariya mai tsarki ta Allah domin wannan uh, gurɓataccen duniya ba za ta shigo a ciki ba kutuna a duk lokacin da Allah ya ya gina wani abu yana tabbatar da cewa katanga mai ƙarfi ce lokacin da yana ce ma Nuhu ya gina wannan jirgi me yace yace ka lullube cikin da waje da wannan itatuwa masu ƙarfi wannan itace an yi su da wannan eh, wani abu da ake hitowa daga itace idan yana bayyana wannan jini na Yesu wannan ruwa da ke hitowa daga cikin ice yana bayyana wannan jini na Yesu wannan wannan ruwa masu kabri da ke hitowa daga ice shine ake muhu ya amfani da shi kuma ya kamata mu ma wannan jini na Yesu ya lullube mu ciki da waje domin waɗannan ruwa masu ruwa masu gurɓata na duniya ba za su kai ga ratsa mu ba saboda yayin da ruwan suka fara shigan mu to katan wannan jirgi zai faɗi rayuwar mu ta ban gaskiya za ta za ta za ta fara rancewa. kenan muna buƙata a kullum mu zama kewaye da jina almasihu a cikin hankalin ezekiel cikin wannan sura wannan katanga ce mai gwabi wadda ba abin da ke iya ratsa ta wuri na ƙarshe shine wannan maɓulɓular wannan kogi Ezekiel Sura 47 aya 6 ya ce min dan mutum ko ga wannan sai ya kai ni a wannan kogi ya sai ya tambaye ni sa'annan ya ya komo da ni zuwa gabar kogin kenan ko aya ta aya ta tara kuma yana cewa kowace halitta mai rai da take cikin wannan ruwa za ta rayu za a samu eh, kifaye da yawa a ciki domin wannan ruwa zai kai wurin eh, ruwan teku zai kuma zama ruwan daɗi kenan wannan ruwa ruwa ne na rai kuma me kuke tunani me yake me yake bayyanawa na mance in ce kayan in fara amma eh, na faɗi shekaru da baya a duk lokacin da muke binciken littafi mai sarki musamman haikali amuna eh, muna magana kan haikali mun yi magana kan haikali sau da dama amma musamman eh, haikali mutum na harko da ake bayyanawa yana magana haikali shine Yesu Kiristi almasihu kenan ko da shike ba ne ban ba da fassarar dukkan wurare ba inda Ezekiel ya ziyarta kuma uh, ya nan wurare suke bayyana Yesu amma a cikinsu suna da ma'ana wadda take bayyana wato sassa da dama na Yesu Kiristi da kamanninsa shine abu na harko saboda Yesu ya zo ya ce ni ne wannan haikali na gaskiya wa'annan haikali da kuke gani wato dukkan su bayyano Yesu Kiristi ne sannan in muka je kuma da zurfi ya yi wannan manzo eh, bulus na cewa cikin kwarantiyawa ta ɗaya sura eh, shidda ya ce shikunan mu haikali na ruhu mai tsarki kenan muna buƙatar mu zama wannan haikali wannan tamkar wannan misali ne gare mu wato misali ne na ruhaniya gare mu ko kuma eh, abin da ya kamata mu mu zama ginin da ya kamata mu zama a matsayinmu na haikali na Allah a matsayinmu na masu bi kuma kowane mu ɗaya ɗaya bayan ɗaya mu ana horar da mu muna girma domin mu zama wannan haikali na Allah you know ah, ah, muna buƙatar wannan katanga domin ta kare mu ta kiyaye mu ta tsare mu daga wannan mugunta ta duniya da shigo amma wani abu yana hita ko wannan katanga ba za ta ba za ta hana wannan abin da ke hita ya hita ba ko mene ne wannan abin da ke hita wannan ruwa wannan magana ta Allah wannan rai ne da ke hita bai kamata ba ah, mu rihe kanmu Eh, kuma babu abin da ke shigowa ba abin da ke fita ko ba mu iya kulbi kanmu dole sai mun hana wannan mugunta ta shigo ciki amma kuma mu bar wanda mu nagari ya ita sannan ku tambaye kanku menene ke hitowa daga gare ni so da dama bari mu yi tunani kan abubuwan da ke shigowa da abin da ke hita muna mun ce abubuwan da ke shiga ko idanunmu ta wurin idanunmu ta wurin hancinmu ta wurin hancinmu abubuwa na shiga ko eh muna jin kamshi taurin kunnuwan muna saurare sannan sannan eh, wannan wuri na wannan hanyoyi inda muke da inda muke zuwa ko menene ke hitowa to menene ke shigowa kai menene muke bari yana shiga ta wurin wayannan abubuwa ya kamata kuma mu yi addu'a eh, mu roƙi Allah ya albarkaci ƴaƴanmu ya albarkaci wannan zuri'a ta, ta, mu bayanmu da wannan albarku na haikalin na katangar haikalin Ezekiel domin waɗannan abubuwa da za su iya shiga kai da iya tsara su mu iyaye ba mu iya wannan ko iyaye yara sun yara yanzu sun yi mu ilimi kaya ba da gaskiya kenan Eh, suna da hanyoyi nasu in suna so su koyi mugayen abubuwa kenan maimakon eh, karhin mu mu kai ga kare su mu nemi kare su muna buƙatar ruhaniya wannan karfi na ruhaniya inda za su iya wanda zai iya kai su su kiyaye abin da shiga da ita daga cikin su mu kanmu muna buƙatar wannan menene ke hitowa menene ke hitowa daga gare ni menene ke hitowa daga gare ka menene wannan abu da ke hitowa mafi yawancin lokaci maganganun mu wannan eh, yanayin mu saƙon da muke badawa eh, wari ba ba zan magana a kan wannan amma mafi yawanci abin da muke kwaɗi ko wannan ruwa kogin rai na hitowa daga cikin mu kulle ko ko ko eh, gubba ce ke hitowa daga bakin mu so da dama ko fastoci mu ma mutane ne kamar kuma kowa ko kuna ganewa mu ma muna amfani da da makewayi ne kamar kowa ko eh, mu ma muna muna muna kuka muna nuna rashin jin daɗin ina magana da ƴaƴa na ce muku ya ce muku ya ce musu ya kamata ku zanki zama da tunani mai kyau me suka ce wannan ku ce mun gaji a'a ku zanki nuna haske da da ku yi magana kan ku yi tunani kan duniya ku saurari maganganun da ke hitowa daga hitowa kakkai wannan kakkai wannan ko wannan abin kwarai ne ke hitowa daga gare ku amma wani bi ba mu iya sauraron kanmu ba mu iya ganin kanmu ba mu iya ganin huskanmu amma ko abin da ke hitowa daga gare mu abu ne na gari ko kuma mugunta ya yi yawa Mutane da ke kewaye da mu ko suna amfani da wannan kogin rai da ke hitowa da gare mu sannan matattu wannan ruwa matattun kogi suna rayuwa kifaye da suka mutu cikin wannan kogi za su za su rayu ko mutane zukatan mutane rayuwar mutane za su za su samu rai saboda suna ci daga wannan kogi da ke hitowa da gare mu yesu ya ce waɗanda suka gaskanta da ni kuma suka karɓi maganata za su samu wannan kogi na rai da zai hituwa daga cikin cikin tumbunsu haya sura bakwai aya 37 zuwa 39 kenan ta haikalin ezekiel ya nuna mu cewa wannan katangin ne suna hana wannan mugu abu ya shigo amma wannan kogin rai yana hituwa domin ya bada rai bari mu zama wannan haikali amen nuna ta Yohana Sura 22 aya 1 da 2 sai nuna mini wannan kogi na ruwa na rai wanda yana da tsarki ya ito daga wannan kursi na Allah kuma wannan ɗan rago sannan a tsakiyar wannan hanya a dukkan gefen wannan haikali akwai wannan ice na rai wanda yana ya kunshi wato itace 'ya'yan itace masu rai kuma yana ba da 'ya'ya a kowane lokaci kuma kunnuwan wa'annan itace suna warkar da mutane Yesu ya kawo wannan ruwa na rai gare mu na faɗi wannan eh, karo na baya a wannan lokaci kuma yesu ya ce wannan samariya. wannan wanda ya sha wannan ruwa na rai da zan bashi ba zai ji shi ba kuma na haɗe shi karo na baya ya ya sura bakwai a talatin da bakwai zuwa talatin da takwas talatin da tara na cewa wannan ruwa yesu na magana kan ruru mai tsarki wannan ruwa na rai suna farawa daga wannan wuri mafi tsarki lalle ba mu mu da kanmu ba za mu iya da wannan ruwa mai tsarki dole sai kursayen Allah ne da ke a tsakiyar wannan haikali zai iya ba da wannan ruwa na rai eh, Ezekiel Sura 47 aya ɗaya ya kamo da ni zuwa kofar haikalin sai na ga ruwa yana bulbulowa daga ƙarƙashin eh, bakin kofar haikalin a wajen gabas eh, gama haikalin na fuskantar gabas kenan in muka diba a gabas wato hannun dama hannun dama na wannan na wannan daki muka diba ko nan nan ne dama kaɗan da wannan gefe na dama na haikalin za mu yi magana kan wannan gobe amma wannan wannan gefe na dama dangance da wannan tsari na alfarwa menene ya kamata ya kasance a nan Eh, wannan, wannan, wannan, eh, tasa ta wanke hannu ko? Babu, babu wannan tasa ta wanke hannu. Menene ke da kwai? Sai wannan kogi na ruwa rai shi ne. Za mu yi magana kan abin da babu cikin haikalin Ezekiel a cikin, eh, mu ta gobe. A yau tsarin ne muke gani da wurin ne mafi wuya, amma gobe tamkar, eh, ce ko kuma abin da za mu amfani da shi cikin rayuwarmu. Eh, ruya ta yohana sura 22 aya ɗaya na bayyana cewa wannan kogi na rai wanda yana kyalkyali kamar karauya eh, yana bulbulwa daga wannan kursi na allah da ɗan rago saboda wannan wannan kogi na rai eh, yana fitowa daga wannan wuri mafi sarki inda kasancewar allah take sannan wannan ruwan rai suna bulbulowa daga wannan eh, kudancin wannan eh, bagadi ga, ga, kudancin ga bagadin nan sannan kudancin bagadin gashi na sannan ba domin um, da kaina ba ne ba amma na, yi bincike da dama domin in kai ga gane Ezekiel kuma har yanzu ba ne ya gane shi amma lalle a eh, cikin duka littattafai na teo na tauhidi dukkan hotuna da na gani da shafe banga shafe wanda eh, ke kama da haikalin Ezekiel kamar wanga kenan wannan eh, shine ke bayyana wannan haikali na Ezekiel da kusanci sosai ko masu masana na wannan duniya ba su da wannan shafe da kuke da shi kenan eh, ina godiya ga Allah wanda taurar Ibrahim Park ya bar wannan aiki domin gare mu mu ci shi Eh, eh, ya ya ce mini in yi wannan shafe kuma in karanta kowace aya kuma in ga ina ne wannan yake to gaskiya ba zai iya ba kuma mu da dama ba za mu iya wannan amma ina ina godiya domin eh, na kai ga yin wannan bincike kuma ko da shike ya zama da da wuya da wahala kuma muna iya cewa menene ma'anar wannan ma amma wani bi muna buƙatar ne mu binciki wannan ko da dai mu ga ma'anar shi ba mu san menene ma'anar shi ba saboda rubuce ke a cikin littafi kuma mu bar ruhu mai sarki ya koya mana menene wannan yake menene ma'ana za mu yi magana eh, idan muna da lokaci amma eh, wannan wannan yana bayyana tamkar ɗigo ne tamkar ɗigo ne ruwa suna ɗigowa ne ɗigo ne suke tahowa sannan sai su zama mu sai abin yana ci gaba da ɗiga yana haye haye kai ga zama kogi wanda ke ci gaba da bulbula ko domin har zuwa a dangance da haikali har zuwa wannan matattun ruwa kuma ya faɗa a cikin matattun ruwa kuma lokacin da duk abin da ya taba sai ya rayu wannan matattun eh, mataccen teku lalle babu abin da ke iya rayuwa saboda cikin mataccen teku saboda gishiri ne duka mataccen teku ne teku ne amma sai ya zama teku mai rai sai su zama ruwa wanda ana ya sha kuma eh, kifaye na iya rayuwa a ciki mm, mm, mm, haikalin ezekiel eh, wani abu kuma da ya shafi haikalin Ezekiel an ba Ezekiel wannan wahayi ne amma Allah bai taba cewa ka gina wannan haikali ba ba wai ba ba mu da tunanin cewa wannan haikali domin mutane su gina shi ne ai wato tamkar ma'anar ce shine wannan haikali na samaniya tamkar wannan sabuwar Urushalima za ta sabuwa daga samaniya Kenan wannan haikali da suka gina bayan wannan shi ne haikali na Zerubbabel, wanda shi kuma, eh, gaskiya ba ba da haikalin salomon balle na Ezekiel. Kenan saboda muke binciken wannan haikali in ba mu ka ba za mu gina shi ba, to ina ji akwai ma'ana ta ruhaniya da muke koyo da shi. Sannan, eh, domin eh, wannan lissafa shekaru da eh, wannan kira na Ezekiel daga Allah ba ba mu da lokaci yanzu domin mu shiga cikin wannan amma na yi wannan kuma bincike a cikin ikkilisiyar mu wanda kuna zuwa kuna shiga cikin shafanmu na na YouTube kan yanar gizo domin ku ga wayannan koyosoyi duka in kuna so. A nan ne wannan bagadi shine bea a cikin hidinanci, wanda yana bayyana wato eh, bagadi na hadaya konawa Wannan wuri nan ne inda ake ba da wannan hadaya kuma yana bayyana ce na Yesu. Duk da wannan Eh, wannan yana bayyana jini eh, jini wannan da aka bada akan gicciye wannan magana ta gafara akan gicciye tana bayyana wato wannan ruwan rai mm, wanda suke rayar da wannan mataccen teku yesu shine wannan haikali yesu ya ce ni ne haikali kuma abin da ke hitowa daga me ya fito daga cikin shi jini ko jini ya hito daga daga wannan saman wannan gicciye kan Yesu da yana saman gicce sai zama wannan ruwa na rai wanda ya ci gaba da bulbulowa wannan jini na Yesu ko yana bulbulowa daga cikin karko a cikin mu ko yana a raye a cikin gidajenmu wannan kuma shi ne ke ba da rai har da wannan mataccen mataccen teku mu mataccen tekuna ne rayukanmu matattu abin wannan haikali na ezekiel kuma faɗa wannan bagadin kona yana a tsakiya in kun tuna alfarwa alfarwa wannan bagadin konawa ba a tsakiya haikalin yake ba ko tamkar a ga ga ga shi ya ga ga bagadin konawa a nan ne ko amma ku diba haikalin Ezekiel bagadin a ɗaya konawa ga shi nan ne daidai tsakiya kuma wannan katangar ce ta haikalin ko kun san menene kuma haikali shi ba haka ba tsara haka tsarin shi yake ba sabuwar urshalima ita ma haka tsarin ta yake sannan a cikin alfarwa wuri wannan wuri mafi tsarki shi ma tsarin shi haka yake kenan wannan tsari na eh, kowane gefe daidai daidai daidai lissafin su ɗaya tamkar wannan wuri ne inda Allah yake wato dukkan katangin nan gabas yamma kudu da arewa duka girman su ɗaya wannan yana nuna cewa Allah mai adalci ne Allah daidai yake cikin kowane hanya Allah daidai yake kuma kasancewarsa tana cikin wannan wuri mai tsarki wuri inda komi daidai yake a cikin haikali na Ezekiel a cikin sabuwar Urushalima yana bayyana wannan dukkan wannan wuri wannan wuri mafi tsarki dukkan wannan wuri a nan ne Allah yake sannan a nan ne tsakiyar nan ne eh, wannan bagadi na hada ya kona wanda ke bayyana wannan gicci a tsakiyar wannan haikali eh, akwai wannan gicci a tsakiyar wannan haikali na ni kaina dole sai na sami gicci in ba haka ba ba za mu iya shiga cikin ba za mu iya zama wannan haikali na samaniya ba wannan domin ya bayyana mu cewa wato eh, tsakiyar eh, eh, kursin Allah gice ne ya kamata ya kasance nawa ko haka ne ko ba haka ba a tsakiyar rayuwar mu ma kenan gice ne ba ba dole sai kun ce amin ba amma amin tamkar eh mun yarda ne bari haka ya kasance wannan ruwan rai suna bayyana wannan sabuntakar gona aidin ko mayar da gona aidin kuma wannan kogi da ke hitowa daga wannan wuri mafi sarki yana yana tuna da wannan ruwa kogi da ke bulbulowa daga gona aidin kuma ya rabu ya zama wannan kogi hudu fara sura biyu aya goma zuwa sha hudu wannan ba kogi shidda ba shi gomi hudu hudu ne ba cikin wannan kogin uh, cikin gona aidin amma kogi guda ne ya hito ya zama kogi hudu Akwai wani labari, a wani labari a cikin wannan sani ko kuma al'ada ta Yahudawa. Adamu lokacin da aka yi shi gona gonar ya sai ya sumbula cikin waɗannan cikin kogin nan uku guda kenan wannan suna cewa baptismal Saboda me mu in kai in a ce ni Adamu ne ko kai Adamu ne kuma bari in tambaye ku tukuna in kai Adamu ne an an hiddo ka daga cikin gonar Aidan co an rihe kowa an rihe an kulbe komi ba ka yi koma ce. Saboda mi za ka faɗa cikin wannan kogi wanda ke hito daga cikin wannan kogi gonar Aidan. Tuba wanka na ina ji in inda ni adamu ne zan ji tsoro ko tunanin cewa ba ni iya komawa cikin wannan wuri mai kyau mai wannan rayuwa mai daɗi mai albarka wadda Allah ya albarkace ni da sosai can a can wurin tamkar da na hito sai in yi ta walƙiya ina ƙyalƙyali ko ah, ban san ko tsofaffi ba cikin ku amma ko kun taɓa kallon wannan superman wannan mashigi superman ba wannan ba wannan tsohon superman na harko ko akwai wanda suka yi kallon shi birin gani in kun kallo yannan wannan eh, eh, to Allah albarkace ku kun muna tare kenan ina shi yana duk sa cikin sabon eh, fina-finai da suke hinduwa a kunshi eh, duk da haka nan a cikin wannan labari na wannan mashigi shi wannan eh, superman ya ba wata mace ikonsa da karfinsa ya ba da wannan karfi na shiga wannan mace sai ya zama mutum kamar kowace sawa ko kusa da cewa superman ya fara rayuwar shi shi mata ta superman ya shekara talatin <laughs> an aiko shi ne uba ya aiko shi a wannan duniya saboda akwai wasu abubuwa marasa kyau da ke faruwa a sama ba ina ɗaukaka wannan superman ba ne ba amma ya rasa duka ikarfinsa sannan ya ce ya ce ma ubansa ko mahaifiyarsa wanda ke can can wancan wancan sama ya ce eh saboda ita ina iya ina iya rabuwa da wannan iko na kuma ko da ya rabu da wannan iko nashi sai ya aka mishi kundi sai ya fara zata shi ko kuna yadda nan? ina ji wa saboda me ba da wannan iko nashi kuna yadda nan? wato bambancin da yawa kayan da bayan wannan ina ji lokacin da aka hido do'a da gona aida aka kori shi da gona aida ya ji bambancin sosai ya ji bambancin mai yiwa ya ji jikin shi ya yi na waya bayan shawa da ciwo ya wato wasu tunani tunanin shi sun fara bacewa abubuwa na wannan faduwa na zunubi sun fara bayyanawa, ina shi ya so ya koma cikin wannan gona ya so ya koma duk sai ya ga wannan kogi da yake hitowa daga cikin gona aidan ba yana cewa eh, wannan eh, rubuce-rubuce na yahudawa daga gaskiya ne amma ina tunani yana cewa inda ni Adamu ne da haka zani wannan kogi da ke hitowa daga cikin gona Aidan. Yana da kutuna eh, fassara ta ta wannan manna da ke hitowa daga sama ko wannan kogi yana hitowa daga wannan gona ta Aidan to lalle tana da wasu tana da wasu abubuwa masu mahimmanci da ke hitowa daga cikin gona Aidan kenan labarin ya ce sai Adamu ya tsumbu cikin ruwan da tunanin cewa za a wanke shi da tunanin cewa zai eh, zai tuna da waɗannan kwanaki da ya yi bukata da Allah cikin guda aikin in akwai ruwa da wannan ruwa da ke bulbulowa daga cikin wannan haikali na Ezekiel to mu nawa ne za mu sai tikiti da mu je mu ziyarci wannan ruwa ina ji kowa zai zai biya tikiti na jirgi domin musamman a wannan a yau kana da coronavirus da ka wada ciki kawai ke na kawar ke ko amma yi sai ce ku ɗauki ruwa na ruwa na ɗaya ne magana ta ku ɗauka haya sura sha tara aya wannan sojawa Lokacin suka gice su, suka ɗauki wannan riga tashi suka raba ta huɗu, ko kuma wannan eh, rabo huɗu kenan wannan rabon, bata eh, ba ta da ɗinki sai aka yaga ta biyu. Wannan kogi da ke hitowa ya zama hudu eh, lokacin da aka gice su, rigar shi ta waje an raba ta huɗu, rigar shi ta can ciki kuma ɗa guda ce, sai suka ɗauke ta sai wani aka ba wani ta. saboda mun yi wannan yake da muhimmanci wannan tufafi na Yesu na ɗaya ya zama hudu wannan talikai hudu wannan taliki guda na da huska hudu wannan maganar Allah ta bayyanu ta wurin wannan bishara hudu wani abu kamar da mutum mai zama hudu hudu yana bayyana wannan eh, yana bayyana wannan duniya da muke ciki guda yana bayyana wato wannan trinity ta Allah Allah na sama sama ta zama duniya sama ta sauko duniya wannan magana ce ta sama ta sauko a duniya sannan Allah na samaniya ya sauko a cikin wannan duniya kuma eh, ya bayyana eh, ya rabu hudu domin ya cika wannan duniya wato wannan yana bayyana wannan kogi da ke hitowa wannan kogi ɗaya da ya hito daga gona adin ya zama hudu kuma ya ba wannan duniya ya sha da wannan duniya da ruwa wannan shine bishara hudu da maganar Allah wannan rayayyen bishara ta Yesu kan gicciye eh, ita ce shine haikali na gaskiya kuma wannan ya fara a Bethlehem eh, ta Yahuza zuwa urushalima da samariya kuma za ta kai har dukkan kasashe har wurare mafi zurfi na wannan duniya har domin bishara ta kai tarihin fansa ya kai mika sura biyar aya biyar ce amma gare ki betlehem efrata ke kankanta ce a dama a sa ke cikin yahuza amma daga gare ki guda zai hito domin ya zama shugaba a urushalima wato zai je a gaba kuma Eh, da dama tun kwanaki har zuwa kwanaki na har abada ayyukan manzanni sura ɗaya aya takwas amma za ku sami iko lokacin da ruhu mai sarki ya sauko da gari kuma za ku zama wakilai na urushalima da dukkan cikin yahudiya da samariya har zuwa wurare mafi zurfi na wannan duniya mu mu ne wa'annan huda hudu wanda ya kamata a raba mu a watsa mu amma a ƙarshe gudan nan zai zo kuma za mu tattaru wannan ruwan rai na ƙarshen zamani na bishara karshen zamani za ta wara karama za ta wara tuna cikin ruwa ta wani sura goma wannan karamin littafi ko yesu ya zo a matsayin shi na ƙarami ya zo a matsayin shi na ɗan amma zai bulbula dukkan duniya ezekiel sura 44 aya biyu eh, sai ya fito da ni ta hanyar eh, ƙofar arewa ya kewaya ni zuwa ƙofar wajen eh, waje wadda take kusantar gabas ruwan kuwa yana gangarowa kaɗan-kaɗan daga wajen kudu wannan kaɗan-kaɗan eh, yana nihin cewa ruwan suna hitowa kaɗan ɗigo-ɗigo ne suke ta ko kuma ko kuma ya kamata ta fara ƙarama amma yayin da ruhu mai tsarki ya bayar da wannan magana kuma ya hura magana shi a cikin mu kayan mu sani sai mu ta zama duk babban kogi da zai mamaye duniyar nan kenan kada mu ji tsoro ko da mu kasassu muna da muna da kasawa ko da ba mu da eh, kudade da dama ba a san mu ba cikin duniya to lalle in dai muna shaida mu bishara ne su wannan kadan kadan wannan dogo kaɗan kadan zai kai ya yawaita har ya ba da rai ga mutane da dama ruya ta yohana sura goma aya goma zuwa sha ɗaya sai na ɗauki wannan ƙaramin yi daga cikin hannun mala'ika na ci shi a cikin baki na akwai zaƙi kamar zumuwa amma da na ci shi a cikin ciki na sai na ji ɗaci wani bi wanda bishara wannan magana za mu ji yana da daɗi yana da zaƙi a cikin mu amma lokacin da muka nemi mu sa ta amfani cikin rayuwar muka nemi mu yi amfani da ita cikin rayuwar ba zai zo da sauƙi ba kenan Eh, wasu lokuta saboda wannan magana da muka karba dole sai mun canza yanayin rayuwarmu dole sai mun rasa wasu abokai sai mu zama wato mutum wanda eh, ba kamar da ba rayuwarmu ta takaitu wannan shine dacin amma bari kada mu rike maganar ba a cikin bakinmu kaɗai bari mu haɗe ta kuma ta yi amfani a cikin cikin ko ta zama da ɗaci sannan sai suka ɗaya ce mini ya kamata ka yi annabci kuma dangance da mutane dama da halsuna da dama da sarakuna wanda suka ce maganar Allah dole zai sun yi annabci kuma sannan a cikin ruya ta Yohana ya, ci gaba ruya ta Yohana sura eh, har zuwa ruya ta Yohana sura 11 eh, eh, Yahaya da ya ci wannan karamin da ta yi ya zama wannan mai shaidan magana ta gaskiya na ƙarshen zamani kenan ya kamata mu ma mu ci wannan littafi sannan bibulari diya shine wannan karamin littafi a cikin girka wani abu da ke da ya kumshi yon ko dion yana nihin karami a cikin faransha ana cewa petit wato koko a cikin helenanci ko kuma a cikin yaren Eh, spanish ana cewa erma neto neto kuma a mai da komi ya zama karami neto neto karami na ɗana karamin ɗana komi karami petit petit a mai da komi ya zama karami la region eh, oh, bibilios shine littafi yanzu muna cewa bible ko bible shine biblos amma biblaridion ya wato a maida shi littafi karami littafi dan karami wanda ba baya da wani tamani mutane da dama a cikin wannan duniya wannan koyosuwa ba su da ba da wani tamani ko ba ba suna kallon ka kai wannan wannan mutane wannan ba masu hankali ne suna jiya binciken haka ne Ezekiel saboda kenan gare su ba wani abu ne mai tamani ba wannan abu ba zai sa ka samu kuɗi ba ko kuma ya baka saka cikin duniya amma wannan zai zama abu mai mahimmanci a cikin lokaci na ƙarshe a ƙarshe wannan magana ta ruwan rai ya kamata ta bulbula ta bulbulo daga ta faɗu a cikin wannan wajen eh, haikali mata sura 28 zuwa 20 wannan eh, babban umarni na Yesu. Mata Sura 24 aya 24 mun karanta lokacin da wannan bishara ta mulkin sama aka bayyana aka shaida a cikin dukan duniya lokacin ne karshen zai zo.